لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به المؤمنون كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يجرمون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما يتمتعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نشر بقدرته البشر وصرف بحكمته وقدر وابتعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلى كافة أهل البذ والحضر فأحل وحرم وأباح وحذر لا يجيب عن بصره وسمعه دبيب النمل في الليل إذا سرى يعلم السر وأكفى ويسمع عنين المصر ويرى لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء اصطفى آدم ثم تاب عليه وهدى وابتعث نوحا فبنى الفلك وسرى ونجى الخليل من النار فصار حرها ثرى ثم ابتلاه بذبل ولده فأدعش بصبره الورع وأصلي وأسلم على رسول الله محمد أشرف الخلق عجما وعربا المبعوث في أم القرى صلوات الله وسلامه عليه ما تحركت الألسن والشفا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد ينقوان وننقري وتقرين سلكا ina muku gaisuwa irin ta addinin musulunci wancan farkon ta yake dauke da amincin Allah tsakiyar ta rahamar Allah ƙarshen ta albarkar Allah wa hiya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. yau muna ashirin da biyar ga watan rajab hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas yayin daidai da ashirin da uku ga watan hudu shekara goma sha bakwai a cikin wannan gari na salka a cikin wannan jiha ta naija a wannan yanki na arewacin najeriya a kuma wannan yanki inda bakakin fata suka fi yawa a duniya wato afirka a kuma wannan duniya ta allah subhanahu wa ta'ala kafin ya ruguje ta kowa da kowa ya tashi a ɗan uwa wanda ya fara gabatarwa malam wato awal amir daga yawuri da kuma babban malaminmu a sheik abubakar muhammad agwaru daga saminaka da kuma babban malaminmu da zai biyo baya sheik aliyu adarawa allah ya kare shi da lafiya shugaban majalisar malamai ta wannan ƙungiya a wannan jiha ina roƙon Allah da ni kaina da dukkan ragowar ƴan uwa Allah ka sa abinda muke dan neman yadda shi muke Allah ka sa kuma wannan karatu da karantarwa da muke zama sababin tsira gare mu duniya da lahira an faɗa min lokacin da nake da shi kuma zan iya ƙoƙari na gurin mutunta wannan lokaci da izinin Allah la'akari da abubuwa ne guda biyu suka haɗu akwai dan uwa da ya aure Allah ya sa ma aurensa albarka wa naqulu lahu da mu ce masa kamar yadda annabi ya ce a ce masa barakallahu lahuma wa baraka alaihima wa jama'a bainahuma fi khairi sannan na biyu akwai yayi dalibai kamar yadda labari ya zo ta hanya ingantacciya sama da mutum arba'in wanda suka sauki ƙur'ani a mataki na farko to wannan na biyun shi zan ɗauka abin da ya haɗa mu a wannan guri shine munasaba ce ta ilimi da karatu da karantarwa ko shakka babu wannan al'umma al'umma ce ta wato ikra al'umma ta annabi muhammad wahayi na farko da aka farawa annabi ba a ce masa yi sallah ko azumi ko zakka ko aikin hajji ba duk ba da shi aka fara Allah ce masa yi yi karatu kawai Allah madaukakin sarki yake masa ikra bismi rabbikal ladhi Bismillahir rahmanir rahim eh اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان كان من علق إيه. اقرأ وربك الأكرم الذي مين الذي علم بالقلم علم مين علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ وربك الأكرم الله يتشوى النبي اقرأ كي كرسو فعل قرأ يقرأ قراءة ولا شيء مصدر انسان malamai sun ce fi'ilin ƙara'a ya ƙara'u yana da masajin guda hudu ko biyar akwai ƙara'a ya ƙara'u ƙur'anu akwai ƙara'a ya ƙara'u ƙira'atan akwai ƙara'a ya ƙara'u ƙara'in akwai ƙara'a ya ƙara'u ƙar'un sannan akwai abinda malamai suke ce masa itilaki akwai kuma taƙayyidi da Allah ya tashi sai ya ce wa annabi ikara ka yi karatu sai bai faɗa masa mai zai karanta malamai suna cewa duk lokacin da fi'ili idan ya zo ya kamata ya samu maf'ulin bihi sai aka share sai aka bar shi haka to akwai dalilin da yasa aka yi haka yanzu da Allah ya ce wa annabi ya karanta Qur'ani kaɗai, da wani wannan shine hujjarsa na zama dan kalakatu to da Allah ya tashi kawai sai ya ce wa annabi ikaratu sai bai faɗi mai zai karanta ba don ya nuna maka abubuwan da za a karanta suna da yawa a duniya kenan za ka karanta ƙur'ani za ka karanta nahawu za ka karanta sarfu za ka karanta balaga za ka karanta fiƙihu za ka karanta usulul fiƙihi za ka karanta hadisi za ka karanta mustalahul hadith za ka karanta tafsiri za ka karanta usulul tafsir wannan a gidan addini kenan kafin a tafi bangarorin ilmomi da suka shafi rayuwar duniya shi yasa sai Allah ya ce ka kai karatu duk al'ummar da ta bari aka shiga gaban ta gidan karatu to duk yawan da take da shi to daga ƙarshe za ta koma yadda ka san taron tsiya ne an na yi yanzu an na idan suka tara filin ilimi amfaninsu ba su da wani amfani duk tarin turin yawansu sai dai tun shi ne abinda musulmi za su kuma kana jin ana cewa wai sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi ko to a haɗa da sarkin yawan da sarkin ƙarfin duk sarkin karatu ya fi su kuma ni ba zan bar mumbarin nan ba sai na kawo maka dalili daga cikin littafin Allah cewa in aka haɗa sarkin ƙarfi da sarkin yawa duka sarkin karatu ya fi su sarkin karatu ya fi su shi yasa sai Allah ya ce ikra kai karatu da sunan ubangijinka wanda ya halicce ka yanzu wani bai yahude ne ya zauna ya ce ya yi dilasar musulmi yanzu ya gano suna da wata matsala kwaya ɗaya wacce ita kaɗai ta isa ta rusa su ba yahude ne ya ce domin ya lura kaso ɗari na musulmi yanzu kaso tamanin ba su damu da su karatun addinin ba masu san me yake dauke da shi na sabu shi yasa sai ka ga mutum musulmi dan musulmi an haife shi a musulunci ya je zai tafi aikin hajji a tambaye shi a ce masa shika-shikan musulunci guda nawa ne sai ce ya manta ba zai iya tunawa duka ba a ce za ka iya tuna kamar guda ne ya ce zai iya tuno kamar guda hamsin a to na ɗaya sai ce sama a ce sama ma shi kashikan musulunci ce da ce to sama in ta rikito a kowa zai ƙara addini ai ta ce babban shi shi musulunci ne saboda an yi nisa da inda ake kara idan kana so ka gane haka ka je mafi yawancin gurare ko darasi aka sa na tsakanin magariba zuwa iyali. wallahi in ba sa'a ba sai dai ka samu wasu yara suna ihu a masallacin da wani ya rike carbinsa shi ma yana zaune ne ta abin sallar isha yake jira amma ba karatun yake saurari ba amma da an ce maka an buɗe gidan kallon kwallo a yankin in an ce ba wuta idan aka ci kwallo aka yi ego wallahi sai ka ji garin ya amsa wannan shine yace to kaso ɗari na musulmi ba su damu kaso tamanin su karatu ba su san me addinin yake ɗauke da shi na samu yau ka kalli yadda al'ummar musulmi ta zama yadda take nisa kullum da inda ake karatun addini ya ce to kaso tamanin dinnan nan ya ce kaso ashirin ne suke karatu ya ce ashirin dinnan nan da suke karatu idan aka fara tafiya ya ce goma suke aiki da abin da suka karanta goma ba sa yi an ƙara yin ƙasa ya ce idan aka tafi cin duniya ta yawa Ba a yi yawa tsokana ta yawa Ɗan uwanka musulmi ba wani laifi da ka mai kawai saboda ka miƙe ka a bi Allah a bi annabi Muhammad sai ka gaya kai ba babanka ka zo ka ce abu ba malaminka ba wata ɗari ya zai kafa da wuri ne kake tallata ba abinda kake talla lungu lungu sako sako cewa a bi Allah a wa annabi Muhammad sai ya zo ya kafa muguwar gaba da kai wani ma Allah Allah yake ya samu sa'a akan ka dillan da ya samu sa'a ya kai ta lahira akan wannan ake kai wasu lahira mun riga mun san abin da malam Jafar ya mutu akan shi abu ne da ba zai koru ba mun san abin da malam Albani ya mutu akan shi abu ne da ba zai koru ba yace to in aka fara tafiya biyar sai su ga ba za su iya ba sai su watsar da aiki da karatu yace biyar ne za su haƙura yanzu su ci gaba su ne za a yi tawa barazana menene menene ya ce to ga biyar a cikin gida kenan fa ga kuma goma sannan ga tamanin suna jiranka kafin ka fita waje arna kuma na jiranka wannan shine halin da muke ciki a yanzu sai Allah ya ce wa annabi Muhammad kara ka yi karatu in za ka yi karatu amma kai musulmi ana so ne ka yi shi bismi rabbika alladhi khalaq da sunan ubangijinka wanda ya halice ka saboda kana neman albarkar abu khalaq al-insana min alaq wanda ya halice dan adam da gudan jini sai ya ce ka kai karatu wa rabbukal akram ubangijinka shine mafi karamci allazi allama bil qalam wanda ya sanar da dan adam yadda yake amfani da alqalami alqalami malamai suka ce yana tashi daga zamani zuwa zamani da idan an ce alƙalami kowa ya san wani kara ne ake ɓallowa a zo a feƙe sai a dangwala a tawajiya amma yanzu gwargwadon yadda tsawur na zamani yake gwargwadon alƙaliman da ake da su duk wanda yake da waya a hannun shi sawa'un wayar tsaftace kun san a koyoyin da yanzu saboda ci gaba ba ma daddan nan ake ba ɗibarsa za ka ga ana yi haka ɗiba wayoyin ka ga ana yi haka to da wacce ake daddannawa da mai keyboard da wacce ake ɗiban in dai za a yi amfani da abu a danna rubutu ya fito wannan abin yana nan a matsayin shi na alƙalami shi yasa Allah ya ce ikra wa rabbukal akram allazi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam wanda ya sanar da ɗan adam abin da bai sani ba malamai suka ce wanda ya sanar da ɗan adam abin da bai sani ba ɗan adam na farko da Allah ya sanar da shi abin da bai sani ba shine annabi adamu Allah madaukakin sarki ya ce wa allama adam al-asma'a min allama adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikati fa qala an قومي فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. فتاكت فيها سورة النساء الله يأتي وعلمك ما لم تكن تعلم. كما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما كتبت كتفتك سورة النهار الله يتي والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا